الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعل في قوالب الصالحين والصلاة والسلام على خير بقية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه في ذلك يوم الدين باب الاستلقاء بالرجل ومجر الرجل بعد بيان عن يوم فكر رزق مسلاشي wa majalili ko kuma da afanta ta ɗauki kafa guda ka ala saman guda ana yi ko ba a yi ya zo ga hadisi an ce ba a yi amma dai bukhari ya ce aka ana yi wanka kawo hadisi حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عند شهاد عن أقال التميمي عن أمه لكباتن قولي عبد الله بن عبد الله بن زيد بن حاتم أنه رأى رسول الله عليه وسلم شيء عبد الله بن زيد بن حاتم يا كما الله مستلقيا يا يا bin majid ciki masallaci an ya aza ihdara da lahi al-ura yana wanda ya aza kafa ta guda akan guda kenan kaga ana yi ana kwanci rairan cikin masallaci kuma a aza kafa guda aza akan guda saboda hutu wa alin shahadin sannan kuma an sa hadisi daga Abdullahi bin shahadin an sa'idin ne musayyibi daga sa'idin al-musayyibi kala ce kana umar wa usman ya tsala da zalika da umar da usman sun kasance su ma suna kwance rera cikin masallaci kuma su bai fahimta guda su ala guda akan guda to an sun kace ba a yi a hujjar su sun dogara da hadisi da manzon Allah ce ba a yi to sai da manzon Allah ce ba a yi in ya kasance akwai taro cikin masallaci in ka kwanda cikin masallaci za ka masallaci da mutane lallai ma a ce ka kwanta kuma ka bai fahimta guda ka za kan guda amma in ya kasance masallaci ya yi wa da ke jama'a in ka shiga masallaci kai yi ibada kake ko kuma da kai sallah kake ko kana son ka huta ka shiga cikin masallaci ka samu mafan tayaran kuma ka soke kan kan guda Allah akan guda babu masjid ya kunu ne tariq ba mai bayani akan masallaci shi kasance ga hanya min gai da zararin bin nasi amma shi kasance mai tuta mutane in ya kasance masallaci na kan hanya bai tuta ma kowa ana yi ko ba a yi to maluma sun da aka hana yi shi na ce wa bihi qala al da halattun yin haka nan yin masallaci ga hanya in ya tuta wa kowa kan haka nan ya bidriyati wa ayyubu da ayyubu abin da nima ta akata yani shi na ta aka cewa ana masallaci ga hanya amma in bai tuta wa kowa wa malikun alal sai da malikun sun annan sunni aka cewa ana masallaci kan hanya in bai tuta wa kowa ko ko da jumhuri wannan kuma shi akan jumhuri maluma gaba ɗaya abin da ce ke shi malikun alal da wannan da da hakan da bidriyati da ina yi wurin masu saboda kowane da ya karka a kan haka amma ba ku ɗaya ba yungurin ba nuna mutum da a kan alayi amma ba eh, shi da inda ya wani ba ya shi a cikin mutane ga wannan tana a ka gaya wani irin wata hanyar kan mutum mutum ke shi masallaci ga ya kare da cikin jama'a حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الله يسوع عن بكير عن ابن شهاد قال اخبرني هو بن الزبير ان عائشه حقيقه عائشه زوج النبي ما تم صلى الله عليه وسلم قالت تاكي lam a ajal abawa ya ce ban san mahaifina da mahaifiyata ba mahaifina abubakar da mahaifiyata umu gumana ba san su ba illahumma ya illahumma ya dina da dina sai ko wani su su wani san mahaifin ne na ko da dai ya hankali san mahaifin ne na na sa suna addini addini addini na nan su ce da kowa ya sani walam yamur alaina yawmun babu wani yi wanda kauce mu illa ya ji na fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah zo mu cikin wannan gini din tarafai na harib ko ta mashi sai ya zo da sai ya zo da mai shi to sai ya zo da rana sai ya zo sai ya zo da sai sai ya zo da mai sai ce ba yin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo gidan mu sai ya mai shi to ana cikin haka nan wajen sai ya kasance jama'a musulmi sun ka samu ta da sun ka samu ta kawai da nan nuna an ka jarbi min da jarba sosai ba hada da abubakar muhajira sai abu kai zuwa jira zuwa zuwa jira zuwa masha sai abu kai jira ya yi jira zuwa habasha ya tashi ya kama hanya zuwa habasha sai ya zo ga inda aka ce ma bar kurke mali sai ya haɗu da wani da aka ce ma inda zai yi nashi ya ce hayar su biyu a babakar abokai na zakana sai ya ce a hannun ne kodi mutane na sun fitar da ni da suka fitar da ni a halin ne kauni mutane sun tattare ne sun kore sun kore da cikin makka yace shi na don hakan ga wa'anni muhajirin ila harbin a abulin don haka zan tafi in samu wata kasa da mutum Allah daga cikin sai yace asha ayyirin ka abubakar ba ka korar ka ba a korar ka ba ka fita ba a ce ka la ta haruji wala yau wala kurin la ta haruji ba ka fita wala ta haruji ba a ce ka irin ka ba a ce ka saboda ni saboda kai wata ta kasirul ma'aluma kana ɗaukar nauyin wanda bai da wanda bai da in ka ga mutum wanda bai da na kana taimaka ni wa ta hamilu kalla sannan kuma mutum wanda ya kasance kallon na mai ramiya su duk mutum a ɗaukar nauyi ne wanda shi rahima tana tare da zumunta wa tuqinu ala nawaid al-haqi sannan tana taimako ga duk musiba duk wanda ta rusu ke da shi wata musiba wanda aka ya kana ɗaukar nomi ne ka taimaka shi sannan bayan wannan kuma wata da tana ɗaukar nauyin ba ku sai ce don haka idan ka ba a ishe ka mu ya jiya da hankali sai ya tsawo abu daga ko kuma ta ya tuwo abu ka ya biyo shi daga baya sai ya zai kun shi ya yawa ta cikin ashirafu kure shi cikin manya-manyan kureshi a tare sai ya yawa ta cikin sai da abokan yace ya za a yi na akwai koyi shi cikin kasa mai irin matsayi kaza mai irin matsayi kaza mai irin matsayi kaza mai ɗaukar mai ba ku mai taimakon mafi gajiyayyu mai taimakon talakawa irin na aka kura wanda yake an kai baki shi da ɗaukar mai baki ai mai irin wanda ba a kura ne sai sun fito shi na abin da ba mutu shi na sallah shi na bayyana da kira sannan shi na sallah shi mutane shi na sallah ana kallon shi muna tsoron yaranmu da matanmu su kalli daga irin shi a cikin shi don kuma tsoron shi yace ga shi nan in ka in ka ba kuma amana akan cewa ba zai hito wa shi addini ne ba zai shiga cikin gida shi sallah zai shi ta shi gida wannan kai shi ne da nan yace to kai abokai ina so kan ma alƙawari ni na dauki amana cewa ka kai wannan amana ka tsaya cikin gidan kai ibada sun ce in ka tsaya cikin gida kai ibada ba ku sai to shi kenan sai kama ibada da cikin gida ko shi ya sallah sai cikin gida karatu ne to ana cikin haka nan sun mabala da abin mutane abokan na cikin wannan halin na ya tubo da sai ga masa da kai don haka abokan arziki ya fi kowa zarurta ka cikin cikin sahabbai ba ta halin da zarurta abokan sannan kuma shi alwala shi diba wannan diba wannan kuma da kan an tuba an kula amana bayan an kula amana da shi ya tubo shi da sallah cikin gida shi na karatu cikin gida sai ka bayyana haka nan da ka bayyana tsarewa sun mabada ni abi bakar sai ya bayyana ga abakar na sai biyu da sun zaji bi idan sun ya kuma fit dari min da jinna wanda shi an jama'a sai jinna idan ba ki ne a shekarun da ta shafi da ba zai ba wa ya kasance shi da wannan nashi wai karar qur'ana shi na karatun abin da shi na alqur'ani dan sunan qur'ani ba ku gaba ba. ba fa ya kuma alaihi da ta mushrikina sai matan kafirai suna tsayawa wannan wurin suna kallon abubakar wa amna'uhum da ayyansu ya ajabu na min husna mamaki ne wa yanzuruna ilayhi suna kallo ne wa kana abubakar au kai da ta ce, rajulan mutum na bakka amma yau kuka la yamliku ilayhi dashi ya mallaka idanu ne idan ka alqur'ani ya karshe alqur'ani in shi na karatun alqur'ani bai mallaka idanu ne saboda ka shi kai sai shi na tunanin girman Allah da awe da ke sauka shi na wa da su don haka gaba ya malaka ya damu ne wa abu za a zalika a shira ko kwarai shi biyar da mushriki ne sai wannan abin ya ke ta da kafirai daga cikin kwarai shawa sai kasance sun sun kashi tsoron karkata ƴaƴansu da matan su zuwa ga shiga addinin musulunci sai sun koma aika ma inda zai gata suka shi to ka zo ha ga ya fita alkawari ya hayi alkawari kuma ya tayar yanzu yana nan ba ma karatu waje ba har ya da masallaci ba shekar kaɗai na shi ka sallah kuma na shi a karatu kuma mu da mu na zuwa suna saurare ne muna gudun kashe kantar da zuwa ga addinin musulunci don haka zo ka mai magana ba mu sun mu kashe shi ake mun saba mu amana da an kula don haka ka zo da ɗan kaɗan kula amana nan ta sai da za ka yi shi sai ya zo ya ce ya ga abokan ya an kai ka saba amana da an kula gashi an yi amana da kai na cewa kai karatu cikin gidanka kai sallah cikin gidanka kada ka bayyana su sun ce kai su kana ta mu za ko ga ka kan bayyana su haka bayyana wa sai ni ne shi alƙawari da mutum kada kai shi na aje na ba ka alƙawari ko ni ka faruwa gare ni ya ba da wannan alƙawarin sai yake ana yin shi shi kan da jira shi ba shi kuma habasha shi ana shi ne shi jira shi kuma habasha sai ya kasance manzo Allah shi a kai hakuri kadan jira saboda na yi mafarkin cewa na yi mafarkin wata ƙasa wacce ya kasance mai haka haka ce kuma akwai tafin akwai tafin da biyu a cikin akwai tatuwa da biyu a cikin don haka na yi mafarkin wata ƙasa ta zamu jira ta ce kan za ka kasa to ce wanda manzon Allah ya yi mulki sai an haga da sai gane wani da ta sai gane mutane gaba ɗaya ta haɗe sun hasa mu jira suna yin kina yau har da aka zuwa da wannan lokaci sai ce ana cikin jira ana yi yin kina aka jira ana yi kina sai ba shi ba ba su shiga cikin birnin Madina to ana haka nan sai mazo sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi dama shi kira sai ce ba ka ni ma haka zai nan ce kai ma idan an kore ki ba za a kore ki ni ba za a kore ni amma kore ni kuma Allah na bani dama ni ma in jira shi ke sai a kai ya ta tun su na kuma guda ko ga su su jira magana dai akan jira kana babu ba a ji mutum su ba mai gane akan sallah cikin masallaci na kasuwa ana sallah cikin masallaci kasuwa ko ba a yi masallaci na abdullahi da aunin ya salla fi majin cikin masallaci ki gyara cikin wani gida ya kulafa alaihi murba wanda a kuka gida mai ya yi salla abdullahi da aunin ya salla cikin wani masallaci amma kuma cikin wani gida gidan ma shi na cikin sai ke kamar ke da irin gine-gine da aka yi a yan masallaci cikin gida kuma ya sallaci akwai gidan da aka rike ma sai a buɗe ma ya tashi sannan cikin masallaci ke salla ba shi ya salla cikin wani wani na ana magana akan masallaci cikin majin iya sallah shi masallacin ka suwa ana yi ko ba'i to wani maluma sun ta akan ba'i wanda sun ta akan ba'i saboda wata rana wani mutum ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mishi ya tambayi manzon Allah an shirya dokari shi cikin wurare wani wuri ya zama ko wani wuri mugun wuri wani wuri ya zama ko wani wuri mugun wuri sai kasance ga wata riwaya sai manzon Allah ya kasance da ya san inda ya zama mugun wuri wannan lokacin sai da jibril da zai tambayi jibril alaihi salam wajen ba an ce shi ma jibiru tili ma masu da sai da sai gari wani zai don haka ina tunanin wannan shi na cikin adabin mutiwar adabin mutiwar musulci da wannan na mawaji ina tunanin cikin wannan hadisi bayan haka nan kuma inda ba ɗalib mai shaidin sahihul buhari ya rawaito wannan hadisi karkashin ya rawaito wannan hadisi karkashin wannan hadisi karkashin wannan babi shi ma rawaito wannan hadisi cewa an zo an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kan wani wuri na an mafi mugun wuri wani wuri na an mafi mugun wuri da gaba ne sai ka tace ma zo sallar za su ba bai sani ba sai da jibi da zai tambaye shi dan jibi ma ta mai ake mugun wuri ta ce mishi shawarar da ƙari a abu mafi mugun wuri ka sunni wa hairu ha al masaji mafi ta ta kuma ta masallaci ne duk wurin da ya kuma da zama mugun wuri shine ne kasuwa ta ta ko da zama muni don komai shan yin dole amma mai alherin wuri shi kuma masallaci babu gidan da babu wurin da kai alherin masallaci don haka sai buhari ya ji tsoron kada wasu ce ba a sallaci kasuwa saboda manzo Allah ya ce shirin biqai an a shirin kai a al-aswaq shirru yashirin rai ba da sai su sunni to kada a ci ba a sallacin kasuwa don haka sai ce babu salatin rajisu bai mai a kan sallacin kasuwa ba ma ga sallacin kasuwa amma ginin sallaci shi a sallah وصلى ابن عون في مسجد في داره يغلق عليهم الباب حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا ابو معاويه محمد بن حازم عن الاعمشي هو سليمان بن مهران عن ابي صالح السلماني عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي صلاة الجميع صلاة كل جماعة تزيد على صلاته تاهي صلاة مدوم في بيته شين جداني wanda za ta yi ta yi sallah ta biyu su yi cikin kasuwa dai a cikin da kaga ana sallah cikin kasuwa a sharru da kai ala suwa mafi sharrin wuraren kasuwa a cikin da kaga wancan hadisi kada a rubuta da shi bai inganci wanga hadisi ba don haka ga ana yi ko sun kace to ai da an kace shirin da kai ala suwa yan an kace da masallaci cikin kasuwa shi ko wurin da an yi masallaci ya zama sharru da kai ko cikin kasuwa an kai masallaci to duk kasuwa shirin da kai amma ba da yadda an yi masallaci ya koma sharru da kai ta ce ni a wasan sallar mutum cikin gida nai sallar mutum cikin jama'a ta yi sallah ta cikin gida nai ta yi sallah cikin kasuwa ta yi wasan da hamsin wa ishirin darajatan da daraja ishirin da biyar wa inna ahadukum haƙiƙa ɗaya daga cikin ku idza tuwa idan ya arwala ya an sanar ki hutar da alwala ba a san da shi da zo masallaci wala ya yi bi illa salata ba shi ne hukumi in ba sallah ba lam ya hadu hada watan illa rafa kullahu bi hadar jatan ba shi daga kafa dai guda shi zan biya sai Allah ya saka daraja ta da wannan zambiyar sai Allah ya bashi lada a kan zambiyar da yi Allah ya daga shi daraja sai ya samu daraja mai girma ga Allah a kan zambiyar da ya guda wa hada an hada ta sannan kuma dan Allah shi ta mai da hadiya akan lahin da aikata duk abin da aikata kuma in sai kafa ta guda daga kafa guda a daga daraja ga tsoha guda a kada zunubai hatta ya da da ya haske ga masallaci wa idza da halal majid shi shiga masallaci kana fi salati shi a cikin sallah kuma shi a shi a sallah ma kanat hadis ko muje sallah ta kada ce sai da shi masallaci wa salli tana salati ya ani alaihi malaikatu malaikuna salati gare shi ma dama fi madinati hillati sallatihi mutum shi na wannan wurin shi ne sallah ciki ne abin da mala'iku ka cewa ma da mafi ko ma da mafi ma da mafi majalisin alladhi sallati yusalli bihi ma da mafi majalisin mutum shi na wurin sallah sai mutum shida wurin zama ne yusalli fi inda ke sallah ciki ne inda sallah bai tashi da nan ba abin da mala'iku ke cewa Allahumma ghfir lahu Allah ya kafata shi Allahumma rahmu Allah ka ji shi to mala'iku ba su kushe ba suna roƙon mai Allah ya gafara suna roƙon suna roƙon mai rahama ta Allah ma lam yuzi yuzi ma lam yuzi mutum bai yi hadasi ne inda mutum bai rigi ba ma lam yuzi mutum bai shuta ma mala'iku ba ya shuta mala'iku yau da tsiri saboda mala'iku ba su sun wari da bai da wari da bai da daɗi ba su sun wari wanda kasance ba mai kamshi ba ne to ina yi kasance ya yi sai mala'iku su bar kamar Allah sun su bai mai ba amma mutum mutum ya sallah shi a samun wannan da an yi ta ji mafari dai wajen masallaci suki ya sallah cikin masallaci ji suki salla da shi kasuwa dai babu babu sallah cikin majalisuki in ya aula da ta kira dila sallah maktubiya a ne na ana magana akan sallah maktubiya ai ta jama'a ce ko salatu salatu da ke ce ma da mata salatu da hadis mutum wanda sallah da zai maktubiya a cikin tsaye da a shi ne in yayi kiri ya ce da shi ke da musulun da ko ya da ba za mu sake dawo ba ai kana a kare sai majidi ko sun misali wa bai mai bayani akan san ka ya su san hannuwa cikin masallaci ko ba cikin masallaci ba hannuwa hakan da ke ana haka cikin masallaci ko ba haka cikin masallaci to wannan ya zo ga hadisi wata manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ga wani mutum sallah ya hakan da yace wani sai shi mai magana ne ko da hannuwa ne manzo Allah la yasbikanna ahadukum bayna yadayhi salati daga cikin cikin sallah fa inna min shaytani shaytan shaytan hakan fa inna min shaytani duk wanda ka shaytan wannan to sai kasance maluma masu yi sabani shi ana hakan ga cikin masallaci ko ba a yi ana hakan cikin sallah ko ba a yi to da malikun anasin da ibrahim na hadi sun ta haka cewa zan a hannun wa cikin masallaci makruhi da kawai makruhi da saboda aka ce wannan shi na aiki aikin shi to sai kasance an samu hadisai masu ƙwaza masu inganci masu ɗanyi masu inganci mazo sallallahu alaihi wasallam ta hannu da cikin masallaci don a shi ke bai ta yi wannan hadisan su za a yi aiki da sai a bar hadisin ka mm. wanda ce ba a sarka hannuwa cikin masallaci saboda an samu hadisin da ke shi ƙarfi shi na ce babu ta babu ta jikin a kafin su hadisi babu ta jikin a kafin su masjid wa gani ba a mai bayani a kan sarka hannuwa cikin masallaci ko wani dai kenan sarkawa cikin masallaci bisa daga ɗaya ko kuma ba cikin masallaci ne mutsalakan حدثنا حامد بن عمر عن بشير هو ابن المفضل قال حدثنا آثم هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا وائل بن محمد عن أبيه دك مهدي محمد عن ابن عمر دك عبد الله بن عمر أو ابن عمرو كوكما دك عبد الله بن عمرو شكا شيت وائل بن محمد بن زيد قال يتشبك النبي صلى الله yadda aka cewa ba a tafi kula tsari mazu Allah ce ka yadda tafi ka a tsari kira shekari ya shirya da kaga wannan hadisi kila bai inganta ba ko kuma ya inganta amma ya yi rarrun hadisi ne yi kai shi da mazu Allah ya rarra kuma cikin masallaci wa qala atimun aliyin atimun aliyin yayi riwaya yace hadathna atimun muhammadin wanda shi amman wa baka irin hudu mashayi wanda ya kasance suna ne da sunan malami ne asimun aliyin ya yi riwaya ce hadisna asimun muhammadin asimun muhammadin ya faɗa mini yace da mutuna da hadal hadisi wannan hadisi min hadisi ga mahaifina muhammadun da zai bin umara zai bin abdullahi bin umara yace na ji wannan hadisi daga mahaifina muhammadu wannan mahaifin sai kasance ba tsare shi da kyau da kyau ba haka wa mabudi wa sai dan uwana wa ya yake da tanin hadisi na hadari wannan hadisi daga na muhammadu da zaidin abdullahi da umara sai kasance bai tsare shi da kyau da kyau ba yadda suka mai dan uwa na wanda kasance mahaifin mu guda da shi ana ce mishi wa idin muhammadu da bin abdullahi da umara ya tambaye shi wannan hadisin Yadda tambaye shi wato shi da ce faɗa gama kuni wa idin wa idin da zai sami wannan hadisi an abin daga mahaifi ne mahaifi ne kuma mahaifi na قال جزيت من لمهينا محمد وهو شيء يقول شنا شيوا قال عبد الله عبد الله بن أبن الآتي كنا كنا كنا بابو شكا شكو أبو شكا يا شيء يا جيو لك عبد الله بن عمر حكومة دائم أمر شكا جواجين أما من مالك غير شكا قال عبد الله عبد الله يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يشي ya abdullahi min amri ya kai abdullahi min amri kai fa bika ya za ka kasance ya za ka samu rayuwarka idza baqi tafiye tusa idza baqi tafiye kusalatu min Allah idan ya kasance kawai zu kan rayu cikin gurbatattun mutane wanda ya kasance muyagun mutane na in ka rayu su ya za ka yi sai da haza ya karanta wannan hadisi ya shafa ga rasulullah ya sallata su masa da manzo Allah sai da ne kan to ga shi hadisi na zuwa wannan mun samu ta hannuwa ba cikin masallaci ba حدثنا هذا بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي برده بن عبد الله بن ابي برده عن جده لكاكاني ابي برده عن ابي موسى لك ابي موسى على النبي لك الله صلى الله عليه وسلم قال يجي ان المؤمن حقيقه مؤمني للمؤمن كمؤمن دان قالي ان المؤمن للمؤمن حقيقه مؤمني تعالى المؤمن دان قالي تلقى الجانب تنتجينا يشد بعضه بعضا tashi ya kula farko da tashi yanzu kaga idan ka wa hannunka ka kinke shi ko yana iya jujiya shi rike ka amma in kai haka ka gama hannun ka rike wanda ya kai hibu bai bai rubuci a shi kenan kaga innal mu'mina lil mu'mini kan dunyani da mu'mini da mu'mini tabbakila suke ya shuddu ba azuhum ba alal tashi suna karfar da tashi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na ishara akan cewa mu'minai ya kamata ya kamata mu'minai su kasance masu haɗin kai tsakanin junansu masu yi da junansu masu taimaka ma junansu idan ya kasance ba mu da haɗin kai to ba mu da ƙarfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa la ta tare ku kada ku sabani sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wa la la ta tare ku wa la tasharu wa ta habari ku kada ku sabani kun ka sabani kun samu bashar abinda ake bashar wa ta rabo kawuna ya ka samu rabo kawuna ne ka faruwa wata habari ku wata habari ku sai da rubuta wajibi a shekin da kaga rashin haɗin kai shi na kawo shi na kawo rashin kai mutum biyu ya gabata a ce sun hutu da mutum uku sun zasu sun zasu biyar mutum biyar sun hutu da mutum uku sun zasu takwas mutum takwas sun hutu da mutum biyar sun su goma sha uku haka dai mumine su ɗan hutu mumine tashi shi ɗan hutu tashi shi da mutum Allah ce al-mu'minu lil mu'mini qalbun yani da mumini da mumini idan suka tafi da rufe ya shi duka a ba a tashi su ɗan da tashi وشبك صلى الله عليه وسلم أحداده منذ على سنة يا بني حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل حدثنا إسحاق بن آدم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا ابن ابن شميل أنا تيميش نذر ابن شميل قال أخبرنا ابن أول هو عبد الله عن ابن سيرين لك محمد بن سيرين عن أبي هريرة أبي هريرة قال يا شيخ sallalina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bazo Allah ya rubuta sallah eh, da salatul isha dai daga cikin salloli na isha dai daga cikin salloli na malaki eh, da salatul ashi dai daga cikin salloli na malaki ko azhar ko da asar da sani ba amma dai daga cikin sunna wannan shakka ne ta daban qala ibnu sirina ibnu sirina ce kasamma kuma abu hurairah abu hurairah ya faɗi ko kowace sallah ta ko kasamma ha abu hurairah abu hurairah ya faɗi kowace sallah ta walakin da su tililin mace ولكن walakin da tilu azalin mace kada ce ركعتين zai الله raka a ɗaya ne manzo Allah ya yi sallah yau raka a yau sun sai manzo Allah ya miƙe kan wani ice wanda ya kasance an gida a cikin masallaci akwai wani mutum da ice wanda kasance taron rene da aka tsara shi sai a kawo shi masallaci a gidda shi za a gidda shi fattaka alaiha sai manzo Allah ya zo ga yake gishira waka annahu gaban manzo Allah kamar dai mai kushi farwa za a yada hu al-yumna ya aza hannun shi na dama ala lisura akan hannun na hagu wa shabbaka bayna atarihi ya saka akan yatsu ne wa wada hadahu al-yumna ya aza kunta kuki ne ya aza kunci na dama Allah za halkatihi al-lisura akan zahirin tahiri na hagu akan bayan tahiri na hagu kenan haka yayi da haka ya aza hannun dama akan hagu ya haka shi ne mutu ko sai ya haka ya kiwo sai ya haka ya tarda ya ɗaga dama a kan ya yi haka kenan da ya haka shi na magana da su sai ya juya hannu sai ya mai haka da ya mai haka sai ya ko shi a ranar nashi saboda yin jire sai ya yi haka lokacin da ke nan ta kuma samu matsatsin su jima bayan ko cikin matsalaci na a ke nan babu tasdiqil asabi da zalimi kai ba ga bayani a sarin a hannuwa cikin masallaci ko wani masallaci a shekai na Allah ko dani wahala da tsara an sai daga cikin mutane akwai mutane wanda kasance suna da ban masallaci ba hala da tsara an sai masu gaugawa suka fita wanda kasance su ne farko kuma masallaci suka fara kyasa na bayar da na bayar gare su shaidu lokacin da asar aru suka hito min abarin min abarin da zai ko wani masallaci da suka fito ga kogogi na masallaci ba karo suka ce ko sai da tsara sai suna labarin nan saboda da ayyuka kai ko sallar la'asar ko sallar azhar da ka ayyuka kai sai suka ce ko su da tsara to an ga sallah wa fil qawmi abubakar cikin mutane akwai abubakar wa umar akwai umar waɗanda manya na sosai to yi musu magana ba ka magana ha ba an yi kalle ma ba suka ji tsoron su ba manzo Allah magana wakan kawai na jirgin cikin mutane na akwai wani mutum shi ya zai yi dole sha tsawon hannu ana ce mishi hirbaku yuqalu lahu ana ce mishi dole dai ni mai tsawon hannuwa ala ce ya rasulullahi ya manzo Allah ana sai ta an musu ce talatin shin mantuwa kai ko rage mu da sallah an kai na ga mutum mai yaji ne kayan ali abokan ya kasa magana umar ya kasa magana waɗanda su an manya manyan sahabbai in wanda su magana wani da ya magana sai su gaba gaba kada sai mazo Allah ce dan ansa ban mance ba wannan su kasar ba alayhi sallah ba ga tabbata ya ce za ku da ni a alayhi ma ba ma kawai da daga cikin su ko ne kai mun ko alayhi sallah fa kala sai ce aka mare ko da zuje dai ni tamkar zai je ne faɗa haka na tamkawai ne faɗa haka na ke nan na yi mutuwa ko a rage sallah a rubutun sabbin kashe na hamu sannan suka yi magana kashe na hamu haka nan na wata ke nan ko dai ya zan kayan mutuwa ko an rage sallah to ai bace ba a ce shiga abin da yi ba lokacin da aka yi haka nan ba ta kaddama sai zo Allah ko mu shiga gaban sabu fasallah ya sallaci ma ta raka abin da ya bari ya raka a biyu sun sallama sannan ya sallama an ƙara sallah nan ko sun makabar su ne kabbara wata jada ya yi sajida milla su biyu hi au alawala daidai da sajida ce ta tsago ta ni ta tsawo sun masa anna da fa'ala su ne rukai ne wa kabbara sakin kabbara sun masa anna kabbara ya koma kabbara da dukawa kenan duka ya yi su au ثم سألنا فعلا فبئر كيف وكبر الثاني كبرا تتركا وكيف يا آل بعدا ta وربما da yawa ainihin su almajirai na ibn sirin su tambayi yi na. suka ce mishi sun masallama sannan ya sallama ga riwaya ta abin kuraira sannan ya sallama fa ya kulu sai ya ce lubbi da anna imran ibn husayn yace na ji an ce imran dan husayn kina cewa ala ya kuma sunan sunan wasu Allah ta zama amma ga riwaya ta samu da Huraira babu wannan riwaya ta Ibn Sirin an Ali Huraira wa sallama an ka tambaye shi sai sahabbai ne almajire sun ka tambaye shi Muhammadu Sirina sun ka tafi faru sai wasu Allah ya sallama sai ki tuba ya kawo Ali Huraira amma dai an faɗa ne an biyo daga Imam Hussein ya kasu sallallahu alaihi sallama babu musajidan da ke ala tariqil madinati ai magana akan masallacin ne wanda ke hanyar Madina wal mawadi allati annabi sallallahu alaihi wasallam da wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعب مبتدا مبتدا مسترب تاريخ في سند كما روى المائل في مدني إذا سلك سير الخلف وشيبني هدجا مرسلا ومسلم وأسنده إلى وأنه فرج أمود إن إبلي أما مجاهد رواه ما أريد أو مدني كل حديث البلبلة وتم طعمه أبدا لنقلا وليس في المال سوى الزكاة حق في المال عن السكة المتعب حديث الإسلامي شين الشيكا تعريفي لنا مختلف الأوجه حديث من يكسر شيء حقوقي يسوك سابقا حقوقي من حقوقي والتنزيه مبتدأ ya kasance ko aka so a tarihi aka kasa fuskoki ba ta daga biyu idza ta'arada al-habarani al-maqburani idan hadisai biyu masu kai su kai ta'arudi wanda ya samu wannan ko kuma an samu tilali ga islami ko an samu tilali ga mutane wannan a jin shi tilali wancan kuma an jin shi tilali yace to idan suka samu wannan mu jiyo hawa rinjayar da wani a kan wani mutakaddu ya buwaya domin da ribo shi aka ce ma hadisin ya tsirani da rini kwanciya ya watsi da shi ba za a yi da shi ba saboda ni wajen alaikirafu modi ba nita ne na hadisi shi na gudun ramiyar hadisi saboda ne rashin yin zai gode da hadisi kenan kowane suna da ya kyautata da hizbi ne da ba a samu yin ba to cikin zuwa za a ce ga hizbi da kyau ba wa ga kyauta ba za a ce wa cikin su don ka za a ce wani ya kyauta hizbi ne ba wani bai kyautata ba saboda kowane su har yanzu za mu cikin nuna ko sun samu tabani tsakanin su to ana samun istilabi fi sanadi ana samun istilabi fi matani da misali istilabi wanda aka samu fi sanadi yace kama da Usma'ilu tamkan hadisi wanda Ibn Umayya ya ruwaito wa mata matani ga wani matani na hadisi shi wannan Isma'ilu Ibn Umayya ya yi riwaya ce wa ta an abi amri Muhammad ibn ha abi amri ne Muhammad ibn Quraysh an abi an jaddi fi Quraysh عن أبي هريرة لك أبي هريرة مرفوعا قال إذا صلى أحدكم إن أرد شنو زي صلى فليجعل شيئا تلقاه وجهه شسامون أبو هساق ومهساتي وفيه فإن لم يجد أثن idan bai samu tamda ba yanzu ku ha wanda zai kafa bai ne da yake gaba gare shi balle kusa hasan shi zane zane in yi zane zane sun malaya sun malaya duru kuma mara bai ne dai sun malaya duru ma mara bai ne dai ko sun ma ya tsoro rubutu ma da bai da ilai duk da kika ga gare da shi da shi ko ko da ke ta gaba gare da shi ta mai ba idan ya samu ainihin ya ji zane in bai samu da ya kama ba to shi zane to malum wa fi tsani a isma'il da isma'il da kuma ya nan in da ba su kasirin wasu ke ya yi wannan riwaya wa da an abin amrin ne muhammadin ibn hurayth an hurayth daga wurin su jaddu huke nan an abi hurera wa fi riwayatin wa da an abi amri an huraitin an nabi wa fi riwayatin wa da an ibn ba abi ba to shi mun wani wani laluka ta ga in ba an samu sabani da izali to shi na ce wannan kamar Isma'ilu da ka hadisin Isma'ilu rawaito shi mutum daga mutane na idza sallah idan ɗaya daga cikin sallah to ka wannan hadisi shi na sabani mai yawa kamar yadda muka ambata yanzu nan wa shayya bani hudun haka nan shi kuma hadisi wanda kasance wa da an gabato daga wa da abubakar radiyallahu anhu hadisi na da kasance a sabu sai sunan doshe an ali bakar daga ali bakar abubakar da nabi sallallahu alaihi wasallam kala ma dan sai shi an kace manzo Allah ya rasulullahi malaka shinka ni tara kai rubura dan manzo Allah bai rubura duk wala bai ta shi kai mu fara shi da an ce ana tsiri rubura da shi kamar Allah ga shi ko da shekara 63 amma mu wajen kai fara da ko mara shida to saboda bai rubura sai dai abokan da kika rubura ta ce manzo Allah sai ce ya rubura ya maka shi ta ni da laka ya rubura ni ko ga ita sai ce shi ya gani gudu a hawa sun mun yi yan da su sun tsani rubura ko da shi zo da gudu a ɗaukun tasa da wasu mutane wanda Allah ya halaka da duka a ƙare da wannan kisa a ɗauko magana wanda Allah ya halaka da ruwa a ƙare da wannan a ɗauko wanda Allah ya halaka da tsawa a ƙare da wannan a ɗauko wanda Allah ya halaka da shani da abin ga da ke da ƙasa ko kuma ko kuma shi da rai duk dai wanda shi da shi ko irin waɗannan wa'azi a cikin sun ta kura wa'azi a cikin sun su gudun yan uwan da shi abin da sanya kura to shi wannan hadisi ja ya zo musallam an roƙi hadisi an roƙi hadisi hadisi musulmi ba a bakin sahabi ne kenan ba ba shi abu hurairah shi ne ba don musulman wasu kuma sun yi ruwaya da ambaton abu da ba a bakin abubakar ciki ne ba wasu kuma sun yi ruwaya da ambaton abubakar wa asnaduhu sun ka jingina wanka hadisi ga manzon Allah ya kai ga manzon Allah kenan ya kai ga manzon Allah amma hadin ina da tsarin sabani sun yi sabani tare da ayyukan abin da aka tsaro shi ne da dalili da kake mai dalili hadisi ya ji dalili sosai to kan hadisi da hadisi da ne isnadi ne wannan shi na wuce raunin hadisi to haka hadisi ga rauni na sai a wannan mufradin sai hadisi shi kuma mai bayani akan yayyaki ga farji idan mutum ya idan mutum an wadoin idan mutum ya tsarki ya kare yadda ya eh, shi da wasu wasi shi ne ruwa shi ya faga baga dai saboda gudun kashi bai kwanki da ko yin tsariya ko mutum mai ko kuma lokacin su da ya tsari sai tsari ya taso ya da mutum tsoron can in hitsari ya tsaro ya kuma yin sai sai shi a wasu ba sai kan haka shi sallah shi na gani ya sallah da karkashin hitsari ko bai yi ba to irin wannan in ya zo wajen sallah da in kare hitsari ne kare ya yi tsarki ne in ya tashi sai shi ya fara kinin ruwa ko ko shi ya fara farce ruwa shi na ce wannan farce ya yi a akan farce an wuzo ne lokacin tsarki ko lokacin arwala in da an yi zaɓa zaɓani watan an ma ma'urifa ba a san an amma mutane don ku an yi sabani ma wai ba a san an man daga wannan da mujahidin mujahidu rawa bai rubuto shi ba shi mujahidu ya tona hadisi wa dan adal hakanin quraishin ne da daga haka mutum hulaifin ko kuma haka mutum fulalin ko kuma da yarin rushi ne wa dan adal ne ta kiba an abihi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma da yarin rushi an hakami ibn sirana an hakami ibn abi sufyana ko kuma an hakami ibn sufyana ko kuma an an sufyana da hakami duk an yi labari aka wannan shi ma an tafi ga wani sabani na nina na isnadi na wasu ce an hakami ibn abi sufyana wasu kace kuma an hakami ibn sufyana wasu kace a'a an rabu da min da kifa al-abi annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kace a'a an an hakami an abiki ba jin gida shi kuwa ba an haka an abihi annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan hadisi shi ma ya sabani da zani domin faɗi cewa a ba ta istirabu ta yi sai an ka samu tirabi ga hadisi ya gudu da hadisi don haka wannan hadisi shi ma bai rabina daga yadda rabin da aka samu gani ke isnadi ne ko da shi na ce tashi a wajen alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ya gurbata ko talatin gurbatattun mutane ko yabon mutane batattun mutane eh

don haka bai bai kai ne ta yin ingantacce ba ga buhari da wasu abin da hali na jin ciki ba a nan abin da suke shi kawo a tsalabi biyu a cikin to ya nan sai kuke yi a cikin ɗaya ko eh to ba ya tafi jama'a ka a jirgin nan mutum na cikin cikin shi kadai to tun da cikin shi kadai a jirgin nan cikin tare da maki samu a jirgin a jirgin nan ake jirgin na magana cewa ba cikin ta wancan hadisi ne ɗan wannan hadisi wani haka wannan hadisi ya mace ne wato wannan buhari da ya shi na da bikin hadisi don haka idan ya san abu a cikin da ke shi mutane da yin su kuka suna zamani da ya zai inganta su zai shiga hadisi inganta su shigo da wani hadisi ko shi shiga wajen wani hadisi saboda ni in ya kasance ga hadisi wanda ya kasance a kan kuna to ba a yi zini ga a kan shi a daga cikin wata wani hotanni hanyoyin da aka jiya da hadisi a kan ka ji wanda yanzu mu kare magana a kan jirage ko mun ce jirage mu ji mun da jirage hadisi amma da shi ne ta jirage ya waya yadda jihi na samu wata jihi a kai sai ba samu ta jihi da dole a yi tsaye da mata ko kuma shi kenan ai ake da guda a bar guda assalamu alaikum tambaya game da hadisin da ya gabata na da ya wuce yace da aka ce babu za hamala jariyatan fadilatan ala a cikin salati الحجي حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن الزبير عن عمرو بن الزبير بن عن ابي قتاده الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة bin rabi'a bin rabi'a tarka bi shakku fa idza sajada wada'a wa idza qama hamala a mun cika tambaya cikin hadisi wannan hadisi ya hadisi da ta shina riwaya ce ta Buhari ya dauki umama shina da hadisi a cikin shekarun ba na farko shi na gudun cewa watan ana iya sallah da najasa a amma najasa wata ya kasance hadisi ya ce kaga yanzu idan mutum ya dauki yarinya mace ba da wayin ta daga da jinna ko to tunda ba ga da take ba shi a yaran gurin kenan shi a tare hadisi da ya kasance manzo na sallah a dauko kuma haifa tara kuma Allah mai ga waya ne wa sun da kai akan cewa ana sallah dauki da jinna ga mutum da ya kasance mai ya bushe ta suka aiki da wajen hadisi na mahaifar da kuma wa sun ka ce a'a mutum ya sa ba wajibi na ba sunna ce muakkada ko kuma suna ce ta manzon sallallahu alaihi wasallam bai kai wajibi ba suka ce ai ga manzon Allah tana dauke da umama radiyallahu anha kuma an san yaro karami bai wani ta daga najisa wa suka ce akan cewa sallah da najisa ba wato mutum da najisa ba wajibi na ba suna dogara da wannan hadisi wannan hadisi ya karanta da haka shi a cikin abin da Buhari ko da babu akai sannan kuma babu da wannan hadisi shi na gwada cewa kuma bayan wannan ashe habibul amal cikin sallah bai da komi bai ba ta sallah kuma an yi da a yi shi saboda ka gani in yi sake da wada'aha wa idza ha a ashe aiki da ke cikin sallah ashe aiki ba mai alama cikin sallah ko bai da komi hadisi ka shi a karkata da amince suna da dukkan hadisi mutuki ne wato hujjar da yasa ba wajibi na ba sunna shi ne cikin sunan mutum sallallahu alaihi wa sallam ke wajibi ba saboda suna da kuma wanda sha duka farai ibn hadarin ya ce buhari sai da diba ya ga wa doka yaro karami mai sallah da shi ya wa yaro ne da daga sita a ce in manzo Allah da duka umma wanda shi sallah da ita kenan kenan ya yi sallah ko hamilu an da jarata a ce kenan kun da ne ba wani ba na sai tambaya ta gaba ya ce alaji kamala na ji wasu suna cewa wurin sallama da ake sallamawa da sallah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to game da ta'ala din ne yake tambaya to shi dai abin da annan alfabu salatu tawhidiyya lafuzza na sallah suna da iyaka an ya kace to abin da an kai yau manzo ya wadi ba a wuce shi ko kuma abin da an kai yau ba baka manzo bai mutunya ba in an ji an ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ba kin nan ya tsaya to ba kin za a tsayawa in an samu da yara duk kawo barin za su kuma matsala ya ko kuma ya faɗa wannan an samu ai amma in ba ajiya ba za a yi ba amma da duk wani yawanci ruwayoyi ba su da wa barin za su kuma assalamu alaikum wa rahmatullah babu ta'ala wa barakatuh cikin wani yawanci ni ne abin da nake yi ba da samu ko da nake yi wanda idanun sun hagar mini wanda ba su da kai gare ni gare ta ni ne ban ga wa ta'ala wa barakatuh amma yakan yi a samu ba a ba a samu yakan yi a samu amma da ni ban gani ba

a cikin bakakken fata akwai jikokin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma sai cikin laraba ko kuma wasu jajjayen fata. a wanda ga ta da muhimmanci kare-kare kwarai da ko kuna ganin kamar ba a samun shirkai cikin bakakken fata ana samun shirkai cikin bakakken fata kamar da ake samun cikin jajjayen fata kuma a har yanzu yanzu cikin kogo shirin da ana samun shirkai abin da ke kawo wannan Da sahabbai sun yi yaƙi kuma ya ce inda da an kai an yi tare da Qurayshawa an yi tare da jikokin manzo an yi tare da Ahlul Bayt sannan Ahlul Bayt sun go sun yi aurace aurace da yawa mun karanta ga hadisi ingantacce a da radiyallahu anhu ya arbi bacci ɗari biyu da kusanci. kuma ne yau shi ya haihu shi na yawan haihuwa shi a ya shi Hasan don haka ya ne ya Hasan sun yi yawan Hussein yawa an kiyaye da wannan to akan amamarin da ya yi ya rabi qaba'ilul arabi daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban duk inda ya zo ya gida irin na shi na arewa wata kabila sannan shi na arewa wata kabila sannan shi na arewa wata kabila ta kabila ta faɗo misira har da ta faɗo magalin har magalin ta faɗo tunan har tunan ta faɗo najeriya har najeriya ta faɗo sokoto a kiyaye ko don haka da ake ne kaga aure ne yaji yanzu da misali idan yanzu ta so ka aure bararaba a kamar da mazo sun Allah su maci yakan yi shawartar da ya ka. sai ka yi da bararaba ta ga ita diba kila su ta sai a ce muka kila kila ma bari kai ne ko kuma yadda ne to ka Allah ya baka duki har ka aure bararaba kila ko ta kitira ko ta sunan ko ta ko ta suka da larabawa wa'an suka da sun ka fata ko da ka aure ta iya kasance shawartar da ya ka. za ka haifar ma ta ja jaririn jaririn ta jaririn ko da sama da kuma fata shi sannan ba kuma fata ba ne to shi din nan in yi tafiya in ba laraba ba ta ga shi kenan shi kenan ya sa ko to haka na aka samu da ta'awar shishiniya ta'awar shishiniya ana ta'awar shishiniya a ainihin a launin na yi shi na canzawa launin shi na shi a canzawa har a samu canzawa launi shi kuma ba irin ko shari'i don ana samun shari'i ba kuma ana samun shaidan cikin kowace kabila ta ga arabi a almaliki ya ka ɗiba ya ka zuri lalai shi na da masu da ya aura ba da aura cikin kasashen da ya zuwa akwai mutanen abin ga filifin shi a wurin da ya yan filifin ci ta ga haihuwar ita ta ga wani ka ɗiba a shi ne ko to yaron na in yi fito ga nere irin yan filifin ya za ka shi ba in yi duba shi ta ce ba jere ji ta ce ga yan wadda filifin nan kada da ishirin ne na ko to ana misali in shi yau nan yaro ta ne in ya ɗarƙa ta ce ba ta ga shi kenan sai ta haifi filifin gaba ɗaya amma mashi filifini amma shi ake yaro na ko za ka koya na ala ya samu shi ce assalamu alaikum a hukuncin ma su eh. kira sallah muna gano shi ba ta kai gefen uwa mafi yawanci a yi uwa aka yi gado ne ga akwai aulatu zainabiyya shirfaina daga aulatu fatima inda na ko shirfaina shirfaina aliyu yana aliyu yin cikin ta yi muku biyan fatima wanda zai zaba na duk yin da duk an rube bai ko ta ga ta ce wannan husaini na wannan husaini na amma an yi sabani a kan wannan da nabiya ke zainab da jin zafanta wura sun ka aka cewa ya zaina shirfaina ko wata aura ke ana gano shi ba ta kada ne ya mace wanda shi a nan cikin hawin ta tare da mawuzin ki ya an yi sabani a tsawon da na biya. Shekaru ko ko a hannun gari ne aka ce kowa da shari'a. Ita ne aka ce, ke kuwa? Ko, oh, sai da kudin zama na ce ta ba shirin bai na ba, amma ta shirin ya ce. shekara yake mutum shi bai ko a ce mutum bai shi ne kawai kuke kawai da ba da wani ma. kama na ya ce malami a hukunce masu kiran sallah sai su ce abu da lillahi ne shi da ne mai jini bismillahi rahmani rahim. To kiran sallah lafuta ne to biye ne ba a tsari a sarrafa da kiran sallah. don haka shi kiran sallah babu abu da lillahi ne da shi da ne mai jini bismillahi rahmani rahim. cikin kira sallah babu aham aham Allah da wannan wanda ba ka aham ba ka billahi billahi ce ka lokacin Qur'ani billahi to haka ba ba da wannan sannan kuma shi shaitan bai tsaye kiran sallah hadisi na yanga tana mazo sallallahu alaihi wasallam ya halaka da Allah shi bai tsaya ba to malaki ya da kuma da sai gare shi kuma da ya kace Allah ko rubiya ya karbu to shi ko kuma sai gare shi tafsirin hadisi ke da ina suna ne malam da farko kan da wanda a a ba shi aka magana ba to da an da ba ta da to in kace wani da Allah ya tsaya da ba shi ya zai ba a fara da kiran ba a cewa a uzu billahi min shaitani da jin bismillahi rahman rahim saboda korar shaitan na ina sallah shi ma korar shaitan na an fahimta kiran sallah korar shaitan na a uzu billahi shaitan na kiran sallah korar ajalina a uzu shi ta da jin korar ajalina dan kiyaye da wannan wani sahabi ya aiki dan shi tare da wani suna cikin tafiya ta suka zo ga wata fadama sai dai ta ce wane take da am so ta shiga cikin fadama su ta zagaya ko ina ba da kowa ba sai suka dawo wani sun ce mahaifi ne ta aiki ne tare da wani mun zo mun bi gehe wata fadama sai dai kasance a kira ne kuma sai cikin fadama mutu ya zama, ko sai shi ne dan jinni na kira ka dai yanzu in kace ina kai ka san ka kira Allah da eh, kake so da shi ka hadisi ya da eh, shi ake assalamu alaikum ya alaikum sallam ni a hukuncin mata waɗanda yake ba su kiran suna ɗan su na fari ah, wannan bai da komi kiran sunan ɗan farin bai da komi da shari'a ana kira ana kiran ɗan suna ana kiran a ah, sunan ɗan na fari babu komi sannan kuma ɗan ba a kira saboda kunya babu komi a hayar da imani kuma al'ada ce ta jama'a kuma ba ta da daga al'ada su mutu da shi a wata hana ba ala shi kan ne menene a cikin yawa gare ce to Allah menene hukuncin awon ciki wanda mata ke yi hukuncin awon ciki ga shari'a musulunci baya da komai baya da komai ga shari'a musulunci a duk abin da shi shafi tsarin da lafiya ko kuma kariya za ka bai komi shari'a sai dai abin da ba su ki da ya kaza ba ya ce ala kamalan to Allah ne hukuncin wanda baya kasuwanci da kuɗinsa sai ne ya taho kamar ya taho ya tsaya ga hanya dama ya san kuɗin kaya, amma in ya mai sai su sai ya ƙara masa kudi ya shi ya kawo masa haram na ba ka tsariya ba ka kuɗin kasuwanci da sai da abin da babu ga hannunka ولا يجوز بيع مال لك على ان يكون عندك حال باش حالتها كفيدة أجل ديك بابا تو كاي جا كاي دي يشكي يا كاري شركي يا جا كاري تعمل شكري كوزو بابا شكلا وجه مو با دي فشدي الآن يكون كاري كاكولا شركي شركي على كمالنا wani malami ya jera cewa duk دو ولا بيد التجميل in yayi sallah babu ta. a wannan gaskiya na ba gaskiya bane wanda bai tauji wanda bai tauji wuce in yayi sallah akwai sallah ne abinda an ka hana kuskure wanda ya kasance da biyi ne shi ma ruwa sun kai sabani a kai da shi shi na ba sallah ko ba sallah kamar mai irin cewa an amtu sannan kuma an yi sabani akan mai cewa wannan zuwali na wajen wannan zuwali na sabani gare shi da ingancin sallah da shi ingancin sallah kira'a in ma'ana ba ta lalace ba duk mutum ya bar ainihin hayatul ala'i ba ta karantarwa ya bar ainihin a sukoki na harufa bai yi da harufa ne da ke gaba su fitar da su ba wannan ba a shafe Allah suna tura da lafiya da ta ji wani gobe su da sunabi ta ji wani suna ce suna ta mazo suna zaba a laifin lama don haka an kasu ka ce fitar da dokin ka ka gyara muryarka kuma ka gyara ainihin bakake na koda kake karshe shi ya wani amma rashin fitar da harafi daga bakata ta ta ba ta kaza sai wannan ya ce a kara masallawa shi da akwai rubutun da shehu ya ce shirka ne a cikin da rubutu eh, to shirka ne a ba a ya rubutu shirka ne in ya haɗu da wani wani ke sai da shirka kamar a yi rubutu da jini ko kuma da a yi rubutu da jini ko a yi da najisa ko da ko a yi shi a jefa cikin najisa amma dai rubutu sun rubutu na alƙur'ani ko na hadisai na mazo a alaihi wasallam wanda bai zama shirka sai dai in wani abun da ke shiga wanda ke shiga da shirka shi ne yana yi wa a yi wani abun da in an kai shi shirka za su shiga idan shirka ta shiga wannan wannan abin wanda shiga da shirka shi fa da rubutu ba ainihin rubutu a shirka ba zai tambaya ta gaba ya ce wai a mallar lama kana lam eh, abin nan cikin tambayoyi ya ce ai kamala can da shehu ya ce huwa kana kama kana menene an ma'anar wannan kalmar dan wani kana ya mata wata rikita ta farza huwa kana kama kana huwa Allah kana bai bushe ba kama kana tambayyar yake sai da qabla al-alami huwa kana kana bi ma'ana lafiyar yakun wala da man kare kasiran lam yazal da yawa kare ka tabuwa da ma'anan lam yazal to kare ita ne Allah shi ne da take gudu kana bai mushe ba kama kana tamkayya da yake amul alaka gabanin halitta dukkanin halittu gabanin Allah shi halitta halittu shi na nan wanda yake kuma bayan halitta halittu shi na nan yadda yake da janna ba kuma Allah bai janna ba Thank you. lokacin akwai likitoci ke yi shi ba ana masu da kan kai mutum a shi ana tsara mishi kuma jin yana da kuma an shi ne kuma an shi kuma da shi haka kuma an tafi kamar dai kamar dai kusan a cikin da shi ta ina cikin rani dama yaran kuma ne da nan da su kuma ce shi kuma da hali ko kuma zai ci gaba da sallah ko zai Da dama dai abin da aka ce na jaza ba ta hana sallah shi na tambaya akan wanda ya samu rashin lafiya ta zuba jini an yi shi asibiti ana sa jini kuma jini na fita to ita jini bai hana sallah in yana da sallah ne haka nan ima a tashi sallah bisa ga imani amma in bai imani ba mutum da shi a cikin hankali sallah ba ta hana ba gari don ka iya samu lafiya da yaranka sallar da ka faɗuwa sallar da kasance ko da ta zo ko da lokacin sallah ya zo mutum na so bai san yadda yake ba ko irin wannan sallah da kan fara da yake ko kuma mutum ga shi kwance amma komai na shi gyan masu wannan malum ma sun ce sallah ta fara da yake komai na shi gyan masu amma mutum ne shi na da wani ko da gida na faɗuwa ta ce ko da gida ta kan wakili

gwajin kuma haram ne gwajin haram na ga maza haram na ga mata an hana an hana gyaran gashi ga namiji saboda gyaran gashi ga namiji ba ce mata ba irin aikin maza ba ne don haka in haka ne ya ce sun bin ka ya kama da mata wannan shi na harasa Yeah. Eh.

yughlaqu alaihi bulbabu wanda an hakum da gida suke a cikin da sun yi sallah ga wani wanda kasance mu wata sunna ke fasancin wuri tun tunda ke fasancin wuri na ana iya sallah gare shi sai suka ci wannan tare haka dai babu munasaba ta bani sai dai an kuma gabanin da ake yi shi ka munasaba da abin shi ka munasaba da abin da su yi ta kalifi sun ce su kawo munasaba amma ba samu ba alhamdulillah babu tambaya karatu ko ina tambaya cikin karatu ina ina ta cewa wanda ya sallah ya sallah in bai daga wurin da yake mana ya mana wanda an sai ya ya juya nan da yake kuma yana ci bayan bayan shi bayan shi da yake babu babu idan bai kare zuwa ya daga kuma yin wannan shi na nan kama wurin sallah ne kuma bai dace da wurin sallah ne ba saboda aka wani ita ma ta shari'a ce babu da ita fata da ita da shi na ce lokaci a lokacin da ya haifar a kuma ko haka nan na haramta ko kawo da zama karkashin kaya sun ƙara za ka sai ka zo su ka zo ka kawo ma ya kuma cikin tambaya lana ya juzu bai umma laysa indaka ala an yakuna indaka hada muka yi bayani akan cewa illar da a ciki yakan yi ka sai da abu ka ko da ka zuwa ya kare yadda ka zuwa ne ka same na shi ko da kana da samu ka ko ya kara kuɗi in ka kai wannan ko ka samu kai wannan ba dama ba saboda abin shari'a ka ka sai da abu ka bashe shi ba ka sai ka ce ka ba ka san sai ka ce da ɗafi gare ni nan to in ka ce ka ko ya ƙara kuɗi da dama in ka kuma mu shan wani ya ƙare ya za ka yi da ga bai bai halatta duk abin da bai ga hannun ka haram da ka sai shi da ya sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam